ya daga wace karamar hukuma ehm, municipal na biya to yanzu gashi kun sauka daga ina daga saudiya to me za ka ce dangane da wannan wanda zan ce sai godiya ubangiji ubangiji allah ya samu yi karbabbiya amin kuma waɗanda ba su samu wannan daman zuwa ba allah ya ba su ikon su ma zuwa amin wurin nan don su sauke wannan farar amin eh, alhamdulillah alhamdulillah allah ya saka da alkhairi mu ji sunanka sunana haruna yawo daga madogo lokal gama to shin yanzu mun ganka akan layi daga ina kake ne daga ƙasar saudiya ne to yaya ka ji yadda ka dawo wallahi na ji alhamdulillah ina cike da farin ciki kasancewa wannan ita ce hajjita ta farko ina cike da farin ciki kwarai da gaske kuma ya sauran alhazanmu wani ba samu sararin zuwa nan ba aka samu yan matsala ubangiji allah ya kaddara su ma zai su sauke wannan farin da sauran mutanenmu na gida ga baki daya ba abin da zamu ci ma godiya ga allah daga wace karamar hukuma yanzu daga ina kuka dawo dawo daga Madina. To ya kuka je yadda al'amura ya yi zau? mun gode wa Allah mun yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna murna zuwa mu muna murna dan har sun ce zuwan mu yan Najeriya an musu ruwa da ya musu ruwa saboda haka mun gode ba idan kula daidai daidai gaskiya alhamdulillah ba Allah sai mu ya sunan ne ni suna na badamasi garba gora daga wace karamar hukuma daga karamar hukumar yanzu daga ina kake daga saudiya insha Allah yaya yaya al'amura suka gudana al'amura alhamdulillah mun yi wa Allah subhanahu wataala godiya na'am kuma alhamdulillah gaskiya iya kulawa yadda ya kamata gwamnatin jihar Kano ta yi godiya na'am domin dukkan abubuwan da ya kamata gaskiya an mana kuma alhamdulillah mun yi aiki cikin nasara kuma mun dawo lafiya alhamdulillah to mun gode haka muna fatan Allah ya taimake mu kuma ya taimake mu Allah ya sa mu yi lafiya da Allah والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا رحمن يا رحيم يا ودود يا شريك يا الله لك الله يا ربك يا لا شريك